taro na goma sha shida na kwamitin shugabannin 'yan sanda da ke gudana a birnin yaounde tun ranar litinin nam da ya haɗa kasashen afirka ta tsakiya baki ɗaya da congo gabon chadi jamhuriyar afirka ta tsakiya kamaru congo democratic guinea equatorial da sao tome e principe sannan da masu sada zartarwar dokoki na ƙasashen chadi gabon da faransa suke wannan tattaunawan wannan taron yana ba su daman tattaunawa ne kan harkar tsaro kan iyakoki na kasashen tare da duba irin abubuwan da aka yi a baya cikin irin abubuwan da aka fahimta akwai shigo da magunguna waɗanda ba na kwarai ba ne da shigo da makamai da harsashai waɗanda suke ba da daman kafuwar ƙungiyoyin tawaye da 'yan bindiga in ji wani mai halartar wannan taron de médicaments contrefaits. La circulation des armes légères. Bayan waɗannan matsalolin ƙasashen na Afirka da tsakiya suna fuskantar yaƙi da 'yan ta'adda da wasu miyagun ciki da 'yan fashi da makami da barayin shanu da 'yan boko haram da masu ƙungilar sassa na 'yan adam da sauransu. criminalité, nous avons une lutte permanente en ce qui concerne les divers trafics. Kasar Congo Democratic alal misali tana fama da 'yan tawayen sannan kuma da fashe cikin birane waɗanda ake ganin idan ba da haɗin kan jama'a ba ba za a samu shawo kansu ba kafin kammalar taron dai ana ganin za a iya shimfiɗa sabbin hanyoyin da za su taimaka ga cimma burin ganin an tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasashen na afirka ta tsakiya mamadu danda sashen hausa da amurka a jamhuriyar kamaru